baki mai yanka wuya. Yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki, ‘yan kasar na bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayinta. Assalamu alaikum. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 a kan karagar mulki. 'Yan Najeriya da dama dai sun ɗora fata kan gwamnatin ta APC, wadda ta yi musu alkawarin ceto su daga matsanancin halin rayuwa da 'yan ƙasar suka ce suna a ciki. Muhimmai daga cikin matsalolin da Bola Tinubu ya yi alkawarin magancewa sun haɗa da na tsaro da tattalin arziki. mai fashin baki kan lamuran yau da kullum ibrahim muhammad gamawa ya yi kiyatin kamun ludayin gwamnatin ta bola tinubu a cikin kwanakinta ɗari na farko kan alkawuran da ta yi wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canja sojojin da ake fata su yaƙi 'yan bindiga su yaƙi kuma boko haram an ga wannan canji sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wayanda yake saɓani wanda suka yi shekara takwas ana ce wancan shugaba ya canja ya canja amma ki sannan kuma ta fuskacin matsaloli an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai wanda shi kuma bisa gaskiya janar muhammadu buhari shine dana wannan tarko kuma dole aka fada inda tinubu bai janye tallafin nan ba to tabbas yanzu ko kuɗin biyan albashi na federal da wanda za a ba jauhi ba za a samu ba saboda haka an samu nasarori nasarori ko masu yawan gaske abinda kawai za mu ce masa yanzu maraba da kwana ɗari na fata nan kuma a yi ƙara ƙaimi wajen tada ko maɗan tattalin arziki kuɗin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu sannan ta ɗaya gefen kuma talakan najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoro matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya to sai dai matsani tattalin arziki shu'aibu idris miƙati yana ganin da sake a matakan da gwamnatin take ɗauka wajen tunkarar ƙalubalen tattalin arziki kwanaki ɗari duk ba su wuce kashi shida da rabi ko kashi bakwai bisa ɗari ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki duk da haka nan idan ka dubi matakan da aka ɗauka za ka ce ana gudu kusan ana susan duwawu an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce ya yi gwabran zabo cinikayya da muke yi kuɗaɗen ƙasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kuɗaɗen ƙasa kasashen ƙetare ya haɗa kan kasuwan wato abinda muke kira a turance official rate da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turance wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan najeriya matsaloli na fitan hankali to amma kuma farfesa usman muhammad cewa ya yi a ko'ina tilas sai an sha wuya akan sha daɗi ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalin da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba saboda akasarin gwamnonin nan da muke gani wasu fa basu ma fara ba da tallafi na miliyan hamsin hamsin da aka basu ba amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da wa'annan kuɗaɗe sun sai hatsi sun sai abubuwa da yawa babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da ya yi wanda zai yi tallafin nan to koya yaya sauran 'yan kasar suke kallon kamun ludayin gwamnatin a cikin kwanaki ɗari ɗaya ga ra'ayin wasu daga cikinsu. sunana alhaji sulageji bena don kowace local government kebbi state magana kwana 100 da gwamnati ta a saman mulki gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin don kowace ta gabas gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa saboda a halin yanzu ga mun yi magana shiga kaka ana magana shiga kaka amma dai magana tsaro babu kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauka sun dauki mutane sunana Salo Muhammad Bena babu abin da ya gudana na bangaren tsaro har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rage mu muke zuwa neman abinci yanzu haka barayi sun mai da hanya hanyar su ta dauka mutane kawalin da ta yi ta kasa akan alkawalin da ta yi na bada tsaro a yankin mu babu shi gwamnati tarayyar. Ana Bello Alai Salihu Isa Alkalawa kuma ina nan a cikin garin Isa ne game da ita harkar tsaro kamun ludayen gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a 'yan kwanakin nan akwai abin a zo a yaba amma dai ana bukata a ƙara kokari sannan a ƙara jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi karfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibaye wannan yanki namu na sabon birni da isa su wa'innan 'yan ta'adda an san inda suke ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi sannan ya dace akwai su wa'annan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin isa da sabon birni da goranyo da sauransu kaga ana buƙatar babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan bukata hakan ta taso ko sukan je surveillance. sunana yemi dan tsaron da na ga an ƙara wurin zafar wajen tashin hankalin na an dan samu ci gaba nan ɗaya na an ka samu ci gaba amma bayan nan sai dai komawa ba dan yanzu dubun najeriya muna cikin wahala saboda cire tallafin man da an kai yi amma su ba shiga saboda haka muna cikin matsala babu wani ci gaba to yanzu ina kake son shugaba Tinubu ya mai da hankali ya mai da hankali wajen sassafta kuɗin mai ko kuma a ɗauki matakai wadda ya kamata a daina hitar da man namu na Najeriya ya zan an mai da tallafi mu ke moye shi kaga za a samu sassafcin rayuwa tunda komai ya ƙara kuɗi sanadiyar ƙarin mai to bayan wajen mai fa me kake son kuma yamma Najeriya da 'yan Najeriya mu 'yan Najeriya gaba ɗaya muna son abu uku kaga dai nan ba wanda ya bisa hanyar da muke neman abinci zan muna da hanyoyi masu kyau nan two ya zan wutan mu baya daukewa na uku a gina lahiyar jikin mu saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha a cikin kwanaki 100 da shugaba Tinubu ya ba a samu sauyi ba ko guda babu sauyi ba dibi fannin lahiya ba haka hanyoyi babu ko guda wajen mutan babu kaga ba muna cikin matsanancin rayuwa yahuza ma gaskiya akwai matsaloli shan da yawa bangaren tsaron ma yanzu da kamar muna sa ran ya samu to sai yanzu kuma abin da duka sai a hankali tunda bai hana a dauki mutane ba a gidajensu gari ya waye mutane sai ci a kasuwa ba a tsaro hanyoyi sun lalace a arewa ba sa biyo hanyoyi na gwamnati ba abin su to wajen kayayyakin masarufi fa nan ma gaskiya abu ya kara dai sai a hankali sauka ba ana ganin mai 300 uku yanzu gashin mai ya koma har ɗari shida shida da hamsin wani goma ka je mashi ɗari takwas a shashi ma wani wurin da a ce ka ga tunubu da idanunka wace shawara za ka shawara da zan bashi gaskiya ya yi haƙuri a duk al'amuran yanda mutane inda mutane suka fuskanta yanzu matsalolin da ake ciki yanzu nan mai yayi kudin mai da mun gaskiya sifiri ya sauki sarkin huwa amanu ibadan wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba don ba buɗa mana hanyoyi ba muna nan motoci na ta waduwa asibitoci ya ci nasara aikin gona to mu can wajen mu asa arewa ta wajen gabas ga sokoto gaskiya babu nasara don ana bala'i ana muna kashe-kashe to nan gefen yarbawa da ibo ci nasara ina adadai tinubu ya gyara yanzu abin da adadai ya aiki sokoto dan fara cina na adadai ya muna aiki a game da mi a game da barayin ga eh ya samu mata kayan tsaro a samuna sunana dan lituwan zan dake akin yalo lokacin gwamnati ibada wannan mulki mataki na kwana ɗari dai mun samu ci gaba ta wani bangaren ta wani bangaren kuma gaskiya ba a samu ci gaba ba bangaren da muka samu ci gaba shine bangaren wutan nefa ya fi da ana dan samun ta kwana ɗaya kwana biyu amma bangaren man fetur gaskiya tsakani ga Allah ba ci gaba muka samu mun samu ci baya ɗari bisa ɗari domin kayan masarufi gaba ɗaya kowanne ya yi tsada kaga mota ma da muke haka kan zuwa arewa ta yi tsada abincin da muke saya yanzu ya yi tsada hatta duk wani abu da ka saya yanzu ba magana sauki kin zamani gashi nan muna dan saya mai noman noman yanzu ya gagar saboda ba takin zamani. Masu saurare a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Muhammad Nasir da Hassan Umar Tambuwal, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.